da illolin fyaɗe luwaɗi zina maɗugo shaye-shaye da kuma satar yara ƙanana Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ya ce wa lutan atena hukuman wa ilma ka tuna da annabu lut wanda muka bashi hukunci da ilimi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith muka tsayartar da shi daga wannan alƙarya wanda ta kasance tana aikata muyagun ayyuka Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in fasiqina lalle waɗannan mutane miyagun mutane ne fasikai Allah ya kira su fasikai kai tsaye bai tsaya sassauta musu ba wajen faɗin sunan su title din su dan haka duk inda kika samu mazinaci sunan sa fasik duk inda kika samu mai yi wa ƴaƴan mutane fyaɗe sunan sa fasiki mutumin banza da Hausa in ka ji bahaushe ya ce wani mutumin banza ne yana nufin fasiki ne shi fasikanci larabci ne so kalmar ita ce kai mutumin banza ne ke mutuniyar banza ce in an same ki da irin wannan hali da irin wannan ɗabi'a don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda kuka same shi yana aikata irin wannan abun to a kashe shi kawai kar a tsaya wani inda inda illa iyaka ya rage a sanar da hukuma domin ta zo ita ce wadda hurumin yanke hukuncin kisa yake wuyanta ba akan na, ko akan wuyanki ko akan wuyan wani ba amma dai wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato tanadar banda illa da azaba idan kuka samu likitoci suka gaya muku illolin da ke cikin irin waɗannan fasikancin wato illolin suna da yawa mun taɓa yin wata lacca a nan da ni da malam musa adam mai hula da kuma wani daga cikin likitocinmu musulmi dr abdulhamid wanda yake aiki a medical center amma yanzu ya tafi aikin soja likita ne kuma ya je jona nigerian army mun taba gabatar da lakta anan nan malam musa sai bayanai na yi ta'aliki shi kuma likitan ya zo ya faɗi illar abin a likitance ya ce yadda allah ya tsara cikin ɗan adam namiji da cikin mace akwai abin da bai yiwuwa ya tabbata sai an ɗauki dukkanin matakai da ya kamata a bi wajen kiyaye shi ya ce idan maniyi ya shiga cikin mahaifar ƙyamaci to yakan je ne ya haifar da ƴaƴa da kuma ciki da da abun da sauransu amma idan mani ya shiga cikin duburan ɗa namiji to yakan je ya rasa inda zai je ya kwanta dan shi namiji ba shi da mahaifa da haka sai ya je ya kwanta a cikin cikinsa sai ya rube sai dinga haifar da tsutsotsi da matsaloli shi yasa sai ki ga namiji in ya fara luwaɗi baya iya bari saboda ga wannan tsutsa sun motsa sai duburansa tana masa ƙaiƙayi idan ba ya samu wanda ya luwaɗi da hiba ba zai taɓa samun zaman lafiya ba ku je ku samu likitoci abin da suka faɗa kenan wannan a lafiyar jiki kenan ga abin ke haifarwa ballantana azabar Allah kuma abu ba kiyama Allah kiyaye a gurguje waɗanne irin dalilai ne suka kawo yaduwar waɗannan masifu a cikinmu a matsayinmu na musulmi wanda muke da tsabtatacciyar rayuwa ingantacciyar rayuwa wanda muke da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da suka tsawatar da mu akan wannan mummunan aiki ya aka yi ta wannan tudu da wannan gangari wannan abin ya faɗo mana na farko dai shine rashin jin tsoron Allah duk mutumin da bai sa tsoron Allah ba to babu abin da ba zai aikata a rayuwar shi ba ke sa cikin hadisi manzo Allah yake fa izalam tastahi fasna ma shi ita idan har baka da kunya to ka aikata duk abin da ka ga dama to wannan yana daga cikin abin da ya ja mana wannan kuma duk wanda ya ji tsoron Allah to zai wahala aikata wannan mummunan aiki saboda haka muna jan hankalinmu da mu ji tsoron Allah abu na biyu daga cikin abin da ya ja mana wannan shine abu na daya abu na biyu daga cikin abin da ya ja mana wannan shine hubbud dunya wa talabiha ala ayi halin kana hubbud dunya wa talabiha ala ayi halin kana san duniya da kuma neman ta ta kowanne hali shine dazu muke gaya muku cewa daga cikin abin da ya ja wannan abun shine mutane sukan je gurin boka su ce suna buƙatar za su tsaya takara ya za a su zaɓe sai ka ji an cewa mutum sai ya yi luwaɗi da yaro ɗan shekara biyar wani ɗan kasuwa ne yana so ya fi kowa kuɗi a kasuwar yana so ya fi kowa kuɗi a wannan yankin ya za a yi haka ya za a yi ya danƙwafa shagon wani sai a ce ka je ka yi luwaɗi da ɗan shekara kaza wani ma sai a ce maniyin da kuka sadu da shi ka kawo mana shi da shi za a yi aiki Dan haka za a kama yaro da karfin tsiya a masa luwaɗi domin abin zai baka mamaki a ce mutum da hankalinsa ya kama yaro ɗan shekara biyu ko shekara uku ko shekara biyar yana luwaɗi da shi wani daɗi zai ji tsafi ne shine mafi yawan abin da ke ja wannan abin kuma bokayen nan an san su an san kuma inda suke to abin mamaki shine waɗanda za su yi maganin bokayen su ma suna zuwa gurinsu ko ba haka bane da yawancin suna zuwa gurinsu ba mu duka ba to wannan yana daga cikin abin da yake haifar da wannan ki je ki karanta littafin Sarimul Battar fi tasaddili saharatul ashraf na Wahid Abdulsalam Bali Wahid Abdulsalam Bali yace na daga cikin sharadin da aljanu suke bawa bokaye kafin su zama bokaye ma tukunna shine a cewa bokaye zai zina da uwar shi sannan aljani ya dinga biya mishi bukata akwai wata hutubobi da ne kusan siris kusan guda biyar na kawo waɗannan maganganu in kun nemi hutubobin za ku ji bayanai akan wannan saboda haka akwai harkar bokanci da tsafi a ciki domin ɗazu kamar yadda na fako wancan labari na wancan mutumin da ya mai da 'ya'yansa matan shi tsawon shekara da shekaru ai mun ya faɗa mana kan cewa bokansa ne ya ce masa an masa magani da zai yi kuɗi amma sai yana saduwa da 'ya'yan su kunna kafin kuɗin su zo saboda haka hubbud duniya wa talabuha ala ayi halin kana san duniya da neman ta ta kowanne hali yana jawo wannan masifa abu na uku intisharu tabarruz fil mujtama yaduwar tsaraici da tabarrujanci a cikin mutane kamar yadda na faɗa ɗazu za a ga yarinya ta fito da tsaraici ta bayyana shi ƙarara wannan zai sa wasu samari ko wasu 'yan iska su yi tagitin nata su yi kwanto a wani guri ta je wani guri su kama ta kuma yanzu gashi an zo wani zamani wanda har hoda suna yawo da ita kina buɗe baki zaki ihu da suka sai miki haka fayawu hakan nan sun watsa miki hoda sai bakin ki ya kare shi kenan ba ihu sai saka tattara ki kawai sai saka ki ake gana sai sai ai gaba da ki akwai yarinyar da aka yi mata haka suka bada mata hoda hankalinta ya dauke suka tafi da ita sanda ta yi biyu a ɗakinsu sati biyu sannan aka gano su aka je aka kwato yarinya sun mata fata-fata sun mata kasa-kasa. ta wannan wata irin masifa ce ɗayanmu ne kuma muna ganin irin rahin tarbiyyar da yake faruwa dole ne sai an ɗauki matakai sannan a yi waɗannan issues ɗin saboda haka sanya kaya na tsaraici yana kawo wannan ba abin yana yaduwa ƙananan yara a dinga samun sutura iyaye ku ji tsoron Allah yarinya ka ga tana ta yawo ba wando a jikinta ta shiga wannan laki ta fito ta shiga wannan gida ta fito ta shiga wannan lungu ta fito abu na uku ko na hudu ne sauƙin da zina ta da kuma wahalar da aure ya yi wani wallahi ba wai boka ne ya saka shi ya fyaɗe wa yarinya ba sha'awa ce ta cika hidam kuma ba shi da inda zai je ya sauke sha'awa don ba shi da mata sai shaidan ya riya masa to ga yar wani na kasan ba wayo take da ita ba za ka iya biyan bukatar ta wani ma bai sani ba ita ma kuma ba ta da wayo ba za su san me aka yi ba bai san illar da ke cikin saduwa da kankanwar yarinya irin wannan ba saboda ku ji tsoron Allah ku kuke tsawwala auren ku ce sai da akwati mai taya ko da mai boris ko ba haka bane a sauwace aure shari'ar musulunci ta sauwace aure an yi aure a zamanin manzon Allah da khatam min hadith zoban bakin karfe an yi aure a zamanin manzon Allah da ne da ayoyin alkur'ani ya karanta da ita sunan sadakinta kuma duk darajar ki baki kai darajar sahabiyar annabi Muhammadu ba to ita ta karba ayoyin Qur'ani a gurin sa da a matsayin sadakin ta ce kuma kin ce sai an kawo miki kaza da kaza ita da take da daraja da kima har a gurin Allah ta yadda ta karba mafi karancin abu ta ai aure dan ta kare kanta ta kuma rage barna a cikin doron kasa amma ke ga kinam la mahalla laki min al-i'rabi haka ne ko ba haka ba kina nan kin dage cewa dole sai an yi kaza an yi kaza kafin a yi aure saboda haka wannan masifar ta tsadar aure tana daga cikin abu da ta yada wannan masifa dole ne sai an shiga taitayi an kuma kula an kai hankali nesa sannan akwai adamu mura'atu adabil hasib rashin kula da dokokin handset yanzu kun ga wannan handset din babu shegantakar da ba a kullawa da wannan wayar bar maganan tashoshi na banza na intanet da wasu abubuwa da za ki shiga ‘yan mata yanzu idan yarinya ta samu waya dubu sha biyar wanda za ta iya ɗora bidiyo a kan facebook ko a twitter ko kuma a kaza wallahi tallahi in kun ga barnar da take faruwa abin ya baku sai kun rasa inda za ku sa kanku wannan wayar da kuke gani yanzu masifar da ta haifar ba kankanuwa ba ce saboda haka dole ne iyaye su sa ido a kan ƴaƴansu dangane da waya kada ki kuskura yarki tana tafiya da da katuwar waya ki san me take yi ba kwanan nan wata mata ta zo min gida ta same ni tace algafa ta malam nazo ne da wata magana tana fara magana sai ta fashe da kuka na ce ki ya hakuri bai Allah ki bayanin ce malam don Allah a taya mu addu'a wanta ne nake so zan aurar da ita saurayin da yake zuwa tana ta hana shi tana ta hana shi ban gane me dalili ba sai yanzu tace jiya da daddare na farka kusan karfe 1 dare sai nake jin motsi a cikin ɗakin ta tace na rasa menene yake faruwa karshe dai na lallabo na zo na leka ta ta windo tace waya na samu malam ta kamo tashoshi na batsa tana kallon fina-finan batsa tana shafa jikinta tana kallo wallahi tallahi wannan har gidana matar ta same ni take min bayani tana kwance akan gado ta kama tashar an sa fim din batsa tana kalla tana kuma romancing jikinta da haka suke biyan bukata akwai waɗanda za ki ga sun je layin 'yan wayan nan da waya za su je akwai matsiyata masu tura fina-finan banza za su je su loda musu fim guda goma guda ashirin guda talatin na banza da wofi su je su kwanta a ɗakinsu suna kalla suna releasing za ku faɗa muku gaskiya wallahi tallahi sai kun ji tsoron Allah kun shiga taitayin ku dangane da waɗannan matsalolin yaran da kuke gani kuna kallon su ƙananan yara wallahi sun fi kwayo sun fi ku sanin me suke yi Allah ya kiyaye saboda haka wannan wayar masifa ce akwai alheri da yawa a cikinta amma wallahi masifa ce wannan wayar ta wani bangare abu na biyar adamul kiyami adamul kiyamul aba ala tarbiyatul abna rashin tsayuwar iyaye akan tarbiyyar yaya ana ta haihuwar yaya amma babu tarbiyya ba kula mutum sai zo ya ce ai annabi ya ce tazawwaju alwadud alwaluda ko auri mata masu haihuwa masu yaya annabi zai alfahari da mu to da yayan kaji annabi zai alfahari ko da yayan awaki ya'ya masu tarbiyya wanda suke da ilimi kuma suke kula da kansu da addini da iyayensu saboda haka idan ya'ya biyu Allah ya baki a rayuwa in dai zaki tsaya akan tarbiyyar su falillahi alhamdu wal minna ba tara su ne matsala ba kula da su shine matsalar saboda haka ba daidai bane iyaye kuna wasa kuna sakaci kuna barin ya'ya suna yawo kan titi yanzu ki duba kiga irin yadda wasu ƴaƴa suka zamanto ƴaƴan Allah wadarai kuma wallahi ba wani abu bane rahin tsayuwar iyayensu ne saboda ku ji tsoron Allah Allah ba mu ikon kiyayewa sannan daga cikin ainihin wato abin da yake yada wannan abun abu na shida shine mushahadatu kullu shashatil internet ko shashatil television wato kallon kowace tasha ta talabijin yanzu akwai wata munafukar tasha wai arewa 24 wallahi tallahi ku ji tsoron Allah ku yi bulokin waɗannan tashoshin a gidajenku suna sa siris finafinai haka ne ko ba haka ba siris daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a sa fim ɗin kwana 90 daga karfe kaza zuwa kaza za a sa fim din me da yamma gidan ba da mafi daga karfe kaza zuwa kaza za a sa fim din wai rayuwa ta ne ko menene amana ta ne ko menene duk kun sani ai munafukai ba ko din ba fa masu kalla nake magana wallahi duk kun sani kina da haddan alqur'ani a gabanki kina da haddar hadisan manzon Allah a gabanki kina da karatu a gabanki na boko kina da karatu ɗayanki suna da asamin da aka ka ba daga islamiyya amma haka wa tallahi tallahi wata yanzu ga yaran mu na islamiyya kullum kana musu karatu amma kana fahimtar hankalin su baya jikinsu saboda an sa za a yi wani fim daga karfe kaza zuwa kaza duk gaba ɗaya hankalin su yana can Allah Allah suke a tashe su a islamiyya su je su kalli waɗannan fina-finan Ke sa wani lokaci kun ga rashin wutan nan walla alheri ne fa ba ana ta kuka ba wutan nefa ba na rantse muku da Allah ta wani gurin ai ba haushi dama ya faɗa wani hannun ga Allah baiwa ce to wannan hannun kam ta wannan gurin ya zama baiwa Haka ne ko ba haka ba an sa za a yi fim kwana 90 daga karfe 9 na dare zuwa karfe 11 duk sai nefa su taimake mu sai su ɗauke wuta shi nan ki gama tsuka ki gama duk abin da zaki kwana tasa'in inda ya wuce miki haka ne ko ba haka ba ku ji tsoron Allah wallahi tashoshin talabijin ga sunan yanzu akwai wani munafiki wai nomis zi ne ko wane ne Gobi hai ne ko nomis zi ne su biyu ne ai suna nan yara ƙanana ake koyarwa waƙoƙi na music waƙoƙi al'adun turawa al'adun amerika wai zafafa goma za a sha zafin mutar jahannama billahi lil na rantsi ga Allah wallahi akwai zafafa a lahira za a sha zafafa wallahi ku ji tsoron Allah sannan mushahadatu kullu shashatil internet aw facebook sauraro da kuma kallon duk wata tasha ta internet ko ta facebook kamar yadda na faɗa waɗannan wayoyin suna da tashoshi akwai tashoshi akwai group group na shegantaka group group na shegantaka akwai wasu 'yan iska da hausa ba wai fa da turanci ko da larabci ba da hausa suke yada maganganu na iskanci da fasikanci da batsa akwai mata da suka sadaukar da kansu ansaru shaitan masu taimakon shaitan suna bayani akan yadda duk namiji zai sadu da mace da yadda mace za su sadu da namiji su ba matan aure ba su ba daukar su akai ba ba aiki suke ba wallahi wannan abin suke yadawa duk namijin da ke kallon irin waɗannan abubuwan ba hidda mata to sakamakon zai zama ɗan iska ne haka duk matar da ke kallon irin waɗannan abubuwan ba ta da miji to sakamakon zai zama yar iska ne don haka saurayinta da yake zuwa neman ta aure dama ta kalli wannan mata ta yi bayanin yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza wallahi daga ya zo gurinta sai ta fara tunanin ya za a yi ta gwada wannan abin da ta kalla ɗazu haka ne ko ba haka ba to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da irin waɗannan matsalolin tashoshin intanet suna nan burjik na iskanci da ke gantaka wallahi sai mun ji tsoron Allah kuma wannan yana daga cikin aikin da hukumar menene sunan abunan nan na malam isa ali information and technology digital and information technology ya kamata ka yi mana wajen dakila wannan tashoshin daga shigowar su Najeriya to amma matsalar ne kana fara wannan maganar yanzu da malam isa ali zai dauko wannan maganar abinda za a fara sai a ce ai kasar ba ta musulmi ne kadai ba akwai waɗanda ba musulmi ba kuma suna da haƙƙin a ba su dama su yi abinda suke so shi ne abinda zai faru ai ta zagi shi haka ne ko ba haka ba musulman ma kuma a ce akwai human rights amma ka je manya-manyan kasashen duniya da suka ci gaba kasashe ne ba na musulmi ba amma ba su yadda wannan sojojin su ga cikin kasashen su sun yi blocking kana satin za su buga maka tambari daram sai ina ba ba ka damar shiga wannan gurin ba wannan kasar ta soke shiga wannan tashar wallah baka isa ba sai dai in ka fita daga kasar amma in dai kana kasar baka isa ba mu ne kasar mu Najeriya kullu ma habba wa dabba duk abin da yayi aka yayi mu sai a watso mana to wannan yana daga cikin matsalar da ta aikar da mu cikin wannan masifa abu na takwas daga cikin abin da ya haifar da wannan masifa zulmul qudati fil ahkami la siyama fi hadha sha'an zaluncin alqalai a cikin wannan hukunce hukunce idan an kawo masu irin wannan abu kamar yadda na faɗa muku akwai waɗanda wallahi yanzu da za a zo su yi bayanin abubuwan da suke faruwa na ƙara da ake kawo police station kaza wani lokacin ma za ka samu su iyayen da kansu suke cewa a je a sasanta magana. an fatattaka yarinya yar shekara biyar an yi kasa kasa da ita amma uwarta tana cewa da Allah ai sulhu ko ubanta yana cewa ai sulhu a sasanta abun. a bari a hukunta shi mana ba dole a biya yadu ba tunda wanda suke ba a hukunta su saboda haka dole ne a dinga hukunta masu laifi musamman wanda suke wa ƙananan yara wannan masifar dole ne a dinga hukunta su rashin hukunta suna daga cikin abin da ya haifar da waɗannan matsalolin Allah maɗaukacin sarki ya yi abu na tara a gurguje adamu qiyamul hukuma fi tarbiyyatul umma rashin tsayuwar hukuma akan tarbiyyar jama'a yanzu a garin nan akwai gidajen iskanci da shegantaka ƙanana ƙananan hotel inda wallahi hatta matan aure ana zuwa da su a yi fasikanci da su a gurin matan aure akwai wanda ya taɓa kirana a waya ya ce malam ka zo ka dan Allah ya ce zan nuna maka wani gida ne mata ne za ta zo da yaron da jinjiri ɗan shekara ɗaya da rabi za ta ba da ajiyar yaron a cikin reception ta shiga a yi zina da ita a cikin reception za ta ba da yaron gurin masu gadi su riƙe yaron inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan cin amana ya kai cin amana mala ka ba da shi ajiya ta shiga a yi fasikanci da ita ta fito ta karɓi yaron ta yi gaba banda matan da mazajensu ba zama suke ba misali suna yawan tafiye-tafiye ta tabbatar baya gari kawai shi kenan sai ta fita dama sun yi waya ya faɗa mata hotel ɗin ko restaurant ɗin ko kuma gurin ya faɗa mata lambar ɗaki da kwanan da za ta sha da kuma in ta je wa za ta tambaya ɗakin wa ta je ta buga kawai ta shiga ‘yan mata suna yi yara matasa suna yi gashi nan abubuwa birjit a cikin garin nan wallahi saboda haka hukuma sai ta ɗau mataki ta binciki irin waɗannan gidaje ba dole sai an yi irin wannan sana'ar a cikin gidajen ba sai a mai da gurin wata sana'a daban amma dai ba sana'ar ɓata tarbiyyar matasa ba kuma wallahi ana amfani da irin wannan gidajen wajen sayar da miyagun ƙwayoyi tunda galibi wanda suke wannan abun galibinsu suna buguwa suna shan kayan maye yanzu akan harkar ya fatar yara a wannan gabar kuma muke yabawa gwamnatin jihar Gombe Allah ya saka mata da alheri domin a cikin sati biyu ko uku da suka gabata na ji ana hira da wani bawan Allah Alhaji Ali Ashaka ya yi sanadiyar kubutar da yara kusan goma sha biyu daga wasu jahoshi an je an sai da su daga cikin wanda suke safarar yaran shi ma ya ɗebi ‘ya'yansa guda biyu je sai da su ‘ya'yansa na cikin shi gwamna ya saka shi ya je ya binciko kuma ya je ya binciko akai ta fama kusan shekara guda amma Allah ya ba nasara an kubuto da wannan yara in ma ba na manta ba ya ce an bada dama kowa ya je karɓi don shi ana ta zuwa ana karɓar yaran yanzu haka gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa ya Allah ya saka ba da alheri domin wannan ba karamin alheri bane kuma akwai wasu yara suna nan ana kokarin kubuto da su su ba kusan mutum ashirin da wani abu an gano su an gan su, yanzu shawara a tattauna ne a kubuto da su a dawo da su yan jihar gombe ne kuna nan kun haifi ya'ya wasu tana nan tana ta kuka ba ta da haihuwa ta rasa ina za ta sa kanta tana tana ta turo takardun addu'a amma ke kin haihu kin bar su sun zama 'ya'yan awaki 'ya'yan kaji fur kaga yaro yayi nan da gudu wur ka ƙara gani yayi nan da gudu da haka wani sai yazo zo sai ya shi kawai sai ya gaba da shi haka ne ko ba haka ba ku ji tsoron Allah aikin ba sai hukuma kadai ba da mu da ku dole ne mu tsaya a yi aikin wajen gyara wannan abu saboda haka muna yaba musu a wannan kokari da suka yi Allah ya saka musu mu kuma Allah ba mu ikon kiyaye zurriya da ƴaƴan da Allah ya ba mu abu na goma intisharul muskirat fil mujtama na daga cikin abin da ya jawo yaduwar waɗannan barnoni fyaɗe matsugo luwaɗi da shauransu da satar yara shine yaɗuwar kayan maye a cikin al'umma yaɗuwar kayan maye ana amfani da wasu shagunan kemis-kemis ana sayar da kayan maye dole hukuma ta sa ido duk kemis ɗin da shi da rijista a kulle shi ke ka zo kayan rijista an yarda da kai sannan ka sai da kayan magani wasu manyan mutane suna nan yanzu sun yi kuɗi da harkar abin nan miyagun bayoyi amma daga an zo za a yi gyara wasu ta da masifa suna ta ihu yasa gyara baya yi wa a hukuma ita kaɗai dole ne al'umma sai ta ba da haɗin kai ta ba da goyon baya sannan a yi gyaran nan sau da haka ina jan hankali da naku da duk mu ji tsoron Allah dole ne sai mun dakile harkar shaye-shaye yanzu an waye gari matan aure a gida suna shan kayan maye a gida mace tana shan kayan maye ta ba wa ‘ya'yanta ita ma ta sha an wayi gari muzi da mata sun haɗa kai suna shan kayan maye idan ya fita ya sayo musu ya kawo ko in ta fita ta sayo musu ta kawo musu Ka ga yaro malam hannunsa nan ya yi taɓa-taɓa saboda allurar maye akwai yaron da na gani hannunsa nan ya ruɓe ana kokarin yanke shi saboda allurar maye wallashi hannun ya ruɓe domin yana cikin yi wa kansa wannan allura kuma sai cutar suga ta zo ta kama shi to shi kuma suga baya san duk wani ciwo a jikinka yau ya soka gobe ya soka bibi ya soka ya bugu sai kawai hannu ya riƙe ya daina warkewa wannan masifa har yaushe kuma kamar yadda masana dangane da wannan matsala ta harkar maye suke faɗa suna cewa bayan kasancewar mutum maras lafiya ne shi ko yana neman magani to bai kuma halatta gare shi da ya zai sha magani haka kawai ba tare da ya yaga ga likita ba domin kina gida kina iya zama yar maye yar kwaya baki sani ba daga zazzabi ya kama ki sha paracetamol daga ciwon kai ya kama ki sha panadol to zaki zama yar kwaya abin da ya kamata shine ki tafi asibiti ko kuma akalla ki samu kemis din da yake da likita a gurin don akwai manyan kemis wanda likitoci ne a gurin ki je ki musu complaint a kaza nake ji su gwada ki su ga me yake damun ki sannan su baki magani kuma su baki dose cewa ki sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ko wani a makamantan haka amma akwai wanda yanzu nan karfe tara idan ta sha maganin ciwon kai idan zuwa goma da rabi ta ji bai sauka ba sai ta ƙara dannawa haka ne ko ba haka ba kin zama yar kwaya baiwar Allah ba haka ake yi ba wai ita duwa take da ƙarfi sai ciwon kan ya fita ba haka ake yi ba magani akwai lokacin da yake fara aiki akwai lokacin da yake sanewa so idan ba ki bi ka'idar likita ba to shi kenan kin zama yar kwaya ki kin fara haka kina gengedi kin bugu kenan saboda magani yayi ƙarfi yayi fawa a jikinki saboda baki bi dokarsa da ka'idarsa ba to duk wanda yana daga cikin abin da sai mun ja hankalin juna a kai sannan a samu ainihin wato abin nan abu na sha ɗaya daga cikin abin da ke jawowa wannan shine tarkul abuna bi asdiqa iso barin ƴaƴa da miyagun abokai barin ƴaƴa tare da miyagun abokai duk yaron ki ki san da wa yake yawo duk yarinyar ki ki san da wa take yawo karki kuskura ‘ya'yan ke zamanto ba su da abokai na kirki ko kuma suna yawo da kowanne irin kalan mutum idan kika yi haka to lamarin ki ya ɓaci kuma ‘ya'yanki za su lalace saboda haka duk yarinya in kin ga tana shigowa da ‘yan mata a yi nan ai an ji za a yi biki can ai can akwai anko ai can kaza nawa ne ake lalatawa daga cikin ‘yan mata a gurin kwanan amarci haka ne ko ba haka ba an zo an ɗauki amaryacin basa yiwu ita ma ta bi amare to dama akwai wanda su kuma ba ma cikin ba sa cikin bikin su gayya so ne kawai sun san duk inda ake buki to akwai yan mata a gurin da haka sai ya ci wanka dillan juma'a zai ci wanka yana zagayawa a gari ya ga ina aka je ɗaukar amarya kawai shi ma sai ya sani he je shiga shi ma zama abokin ango kuma ƙarya yake munafiki ne kawai ya je ne daga ya ga wata 'yar dama dama wanda daga ya latsa ta za ta bi shi wallahi tallahi sai dai ke kina san kina ta yankara baki uwa kasar ka tasila wai ki ta tafi kai amarya to ana san an maida ita amarya shedan ita kuma haka ne ko ba haka ba saboda haka wallahi iyaye ku ji tsoron Allah ku san da wa kawa ƴaƴan ku suke yawo hidimar biki ne hidimar kaza ne ku san da waye ne suke mu'amala idan ba a kula da wannan gaba ta kusa da ta ƙarshe wato kula da abokan ƙawaye abin nan abokan ƴaƴa da kuma ƙawayen ƴaƴa ba wallahi wannan matsalar ba za ta bar cikin mu ba saboda haka ina jan hankali na da naku da duk mutu tsoron Allah mu kiyaye mu kula da wannan abu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye mu baki ɗaya to sakamakon akwai yan wasu bayanai da za a yi na ƙarshe kuma za a mararci wasu daga cikin ainihin bakinmu ni dai zan takaita maganganuna a nan bayan jin ayoyi da hadisai da suka tsawatar da mu dangane da wannan ɗabi'a da wannan hali da da yawa daga cikinmu muke aikatawa da kuma zin hanyoyi da ainihin wato suke faruwa dangane da wannan matsala da kuma yadda za a yi a kuɓuta daga ita to babban abin shine dukkan mu ji tsoron Allah mu kula da tarbiyyar mu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar tarbiyya da tsoron Allah da mutane da suke da shi annabi ko kurkuku bai yi ba a zamanin shi har ya koma ga Allah saboda babu wanda ma zai yi laifin da za a kulle shi me dalili saboda mutane sun ginu akan jin tsoron Allah akan kula da dokokin Allah wannan dalilin yasa annabi bai gina gidan kurkuku ba har ya koma ga Allah subhanahu Ta'ara. don kowa ya shiga taitayinsa dangane da addininsa da rayuwarsa don haka ba zai je ya keta alfarmar wani ba balantana a kulle shi ko a ɗaure shi ko kuma a je a hukunta shi saboda haka har annabi ya koma ga Allah babu kurkuku a zamanin manzan Allah babu shi babu gurin ainihin wato kai ƙara babu ainihin wato kotu gurin da ake yi wa mutane shari'a babu ita kotun manzan Allah shine manzan Allah din kotun manzan Allah shine masallacin shi nan ne kadai idan an samu yar matsala a zo a sulhunta a yi nasiha magana ta kare amma a ce wai ga kaza ga kaza babu shi yasa waɗanda suka samu tangarɗa a zamanin annabi da ke tangarɗa ce suka samu ta jarrabawa ba wai ba su da imani ba ne sai gashi suna ɗaukar irin wasu musakan da za ki sha mamaki an taɓa samun wata ta yi zina a zamanin manzan Allah ta zo ta ce ya rasulallahi na yi zina a tsayar min da haddi Allahu akbar manzan Allah ya ce ku duba ku ga hankalinta ɗaya ku je ku yi bincike tana da hankali ba mahaukaciya ba ce aka je aka gama bincike aka zo aka ce wa manzan Allah tana da hankali ya rasulallah hankalinta ɗaya ya ce to ai an ce ta yi ciki a zinar da ta yi aka ce eh ce to idan an kashe ta kuma yar cikin ta fa ku duba tausayi irin na manzon Allah yace dan haka a ce mata ta je sai ta haifa yarinya sannan dawo sanda ta wata tara tana jiran haihuwa ta haifa yarinyar ta sake dawowa ta samu manzan Allah ta ya rasulullahi na haihu lafiya ga yarinya sun kuleliya a tsayar min da haddi ku duba imani ta sani fa kashe ta za a yi amma saboda tsantsar karfin imani ta yadda haka ta faru da ita manzo Allah ya ce to idan an kashe ki wa zai bawa ƴan nono ai ba yarinya tana shan nono nonon wa za ta sha ki je ki ki shayar da yarinya sai ta fara cin abinci sannan ki dawo ta tafi da yarinya ta je tana shayar da ita shekara biyu kamar yadda Allah ya ce haulaini kamilaini liman arada an yatimma raba'a ranar da za ta zo da ita gurin manzan Allah ranar da aka yaye ta da gurasa a hannun yarinyar tana ci ta zo da ita gaban manzan Allah ta ce ya rasulullahi yarinya ta yi wayo ga gurasa ma tana ci a bakinta ina fata an fahimci magana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa amara biha fa shudda alaiha thiyabuha annabi sai umarni da cewa to shikenan tunda duk an bi matakai wai kokarin manzan Allah matan nan ta zo ta musa ta fiya rasulullahi na yi tunani wallahi zanen nan fa ban yi ta ba kawai dai wani yanayi ne ya shiga kaina na zo na faɗa amma wallahi ƙarya na kiyaman zan Allah annabi ya ce shi kenan jeke annabi buƙatar sai ya kubutar da jininta shi ne yake ta ba ta uzuri amma ita kuma tana ta insistin cewa fa ta yi a tsayar mata da haddi annabi da ya ga babu wata hanya kuma da ta rage ita shi kenan kawai a je a jefe ta aka je aka tona rami aka saka ta aka jefe ta aka yi mata wanka annabi ya zo zai mata sallah sai sai na ubar ya zo ya tsaya a gaban shi ya ce a tusalli alaiha wa hiya zaniya za ka yi mata sallah bayan ta mutu ta hanyar hukuncin zina kala sai manzo Allah ya ce sai na umar ilaika anni tafi ka bani guri yace wa laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 rajulan min ahli almadinati lawata'athu yace ta tuba tuban da da za a raba wa mutum saba'in a cikin sahabban annabi da suke madina da ya ike su shiga aljanna ku duba imani ta yi ba daidai ba kuma ta zo ta bayyana amma mu yanzu ba mu da imani ba mu da tsoron Allah tsoron Allah mu ya watse imanin mu ya watse sai kalilan laifin ta yi amma abin ya dame ta amma ke yanzu ki yi ki ƙare ki ci amanar mijinki ki ci amanar iyayenki ki ci amanar zaman aure ki ci amanar kaza ƴaƴanki ki basu su ta gantali da tamfele akan titi ba kula duk ba abin da ya dame ki wani mutum fa zamanin annabi matarsa ya afkawa a cikin ramadana amma hankalinsa ya tashi cikin ramadan da rana ya sadu da matan shi ta aure ba wai zina ba ya rugo da gudugun manzan Allah ya ce halaktu ya rasulallah na halaka na shiga uku annabi ya ce ma a halaka ka kai kuma me ya halakar da kai ya ce wa ka'atu alamra a wa ana sa'imun fi ramadan na afkawa matata ina da azumi a cikin ramadan da rana ku duba ku gani annabi ce za ka iya kafara ce ya rasu lallahi azumi ɗaya ma ya gagara balantana sittin na iya haƙurin in kai ƙwaya ɗaya ma sannan in kusanci mata ta a biya gagara balantana in jera sittin ta ina ba zai yiwu ba Ya ce to za ka iya siyar da 60 sittin ce na rantse da Allah duk na ba wanda ya kai ni talauci ba da kuɗin da zan siyar annabi ya ce ta zauna Ya ce ni dai ina nan sai an sama mafita ana nan a wannan hali sai aka kawo manzan Allah sadakar dabino to annabi baya cin sadaka shi haka Allah ya tsara rayuwar shi sai dai kyauta sai annabi ya ce ina wannan mutumin da ya zo da matsala ya ce gani ya ce to ɗauki wannan dabinan ka je ka sadaukar wa mutane a matsayin kafarar zunubin da ka yi sai ce na rantse da Allah duk madina babu gidan da ya fi cancanta a yi sadakar wannan dabinon in ba gidana ba ya ce yunwa ya rasulallah gidana akwai matsala annabi ya ce tafi ka je ka sayar da iyalanka Allah ya yaje maka sai ga ya taho yana cewa na tafi da matsala gurin annabi na dawo da sauki har da ni'ima haka ne ko ba haka ba annabi kenan shugaban masu rahamar al'umma kenan masu tausayin al'umma idan nan ne ko mure ya ce ai wallahi duka zaka ci billahi lillahi ce ba mafita ya ka da ku amma ina annabi yana da mafita idan an je gabansa ba a zuwa ga da matsala gaban manzan Allah a ran samun mafita babu ita wannan matsalar ko ya ta ko mai girmanta to amma abin da nake so ku kalla yanzu nawa ne a cikin mu suke kusantar iyalansu a cikin Ramadana amma bai dane su ba haka ne ko ba haka ba mu dinnan ana kawo mana ƙara ka mata ta zo tana kuka bi me ya faru ta ya rasulullah da Allah a kira abuna malam da Allah a kira shi a yi masa fada me ya faru ni dai a kira shi da ita kanta ta kasa bayyana me matsala ni dai dan Allah ma na kira shi a yi masa nasiha dai a ja kunnan shi ta to an taba jan kunnan mutum bai miko kunnan ba ai sai ya miko kunnan sannan a ja ma'ana sai an san meye ne matsalar sannan a ja mishi kunni yi jawabi Ke to a karmakalla bayanin ne ni dai a yi masa nasiha dai a jamar kunne ne wallahi da kyar za ta iya bayyana maka cewa a cikin ramadan da rana yake nema na bana ba abin da ya dame shi ya zama wani garmaho diga awon igiya sako ta maki ballo jakuna sakwab da lakwab wai sake ni kaka da ni yace in na sake ka nima faduwa zan yi ki muski geran buta ko ba haka ba ba daidai bane to rashin imani da takawa da tsoron Allah shi yake sawa duk waɗannan abubuwan suke faruwa da mu amma idan mun waiwaita sahabbai idan mutum yi abu kai jama'a wallahi sahabbai ya kai matakin da ba wai mutum yayi sabo ba idan ya ga ana sabo jikinsa rawa yake kar hakan nan yana rawar dari kar ba fa shi yake sabon ba fa wani ne yake a gefe amma shi kuma ka samu nutsuwa to wannan yana daga cikin matsalar mu ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da waɗannan damoyi. ya Allah masu yada wannan barna a cikinmu idan masu shiriwa ne cikin ilimin na gaibi da ka sani ya Allah ka shirye su ka dawo da su kan tafarkin Allah ka dawo da su kan tafarkin daidai ya Allah idan ba masu shiriwa ne muna roƙonka da dukkanin sunayenka masu tsarki da sufofinka maɗaukaka Allah ka yi mana maganin su domin irin ɓarnar da suka haifar mana cikin jama'a ba ƙaramar masifa ba ce ba ƙaramin tashin hankali ba ne Allah ya yi mana wannan masifa sannan muna addu'a da dukkanin waɗanda suka shirya wannan latta tun daga su shi kwamanda na Hisba da kuma membobinsa da suke karkashin shi wanda su suka organizin wannan program muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri muna addu'a ga ma'aikatanmu na social media wanda suke ɗora karatun nan over the internet wanda kowa yana kallon sa yanzu haka a duniya muna addu'a Allah ya saka musu da aljannar firdausi sanda wanda suke mana rekodin domin ajiyewa da taskacewa da adanawa duka mana addu'a Allah ya saka musu ma'aikatan gidajen rediyo da suka zo tun daga DMC da sauransu da suka zo su domin ainihin wato daukar wannan karatu domin a yadawa al'umma muna addu'a Allah ya saka kowa da aljannar firdausi sannan shauran mu daga makaranta da wanda suka zo daga wasu local government local government da wanda suka zo daga wasu organization na musulunci suka zanzo duk muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi a sannan muna addu'a ga wakilan uwar gidan gwamna ko da ta turo a muna addu'a a Allah madaukakin sarki ya saka wa ita Hajiya Asma'u Inuwa ya haya ko Allah ya saka mata da alkhairi da wannan wakilai da ta turo mana da kuma ba da hankali da kulawa da cewa wannan muhadara da aka zo domin gabatarwa na mata a matsayinta na uwar mata yawwa a matsayinta na uwar mata da ta zo ta turo domin su zo su wakilce ta a wannan guri muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi da kuma yan kayan sha haka da ta kawo domin rabawa bayan Allah muna addu'a Allah ya biya ta da aljanna Allah ya shayar da ita ruwan aljanna wannan kasa ta muna addu'a Allah ya zauna da mu lafiya a cikin ta duk masifu da suke damu wannan kasa da matsaloli Allah ya yi mana su Allah ya kawo mana saukin su Allah ya kamu da hannayen mu zuwa ga abin da yake alkhairin duniya da lahira duk abin da zai zamanto musu matsala wajen gudanar da shugabancinsu ko rashin yin adalci wa su Allah ya kame hannayensu daga aikata shi wanda duk suke matsarsu domin su ɗora su akan abu mai kyau muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanci da su wanda kuma suke matsarsu domin su ɗora mutane ko su ɗora su akan wani mummunan abu Allah ya shiga tsakaninsu da su sannan muna addu'a wannan jiha ta mu ta Gombe Allah ya ƙara mata albarka matanmu Allah ya ƙara muku albarka ‘yan matanmu Allah ya ƙara muku albarka matasanmu duk Allah ya ƙara muku albarka wannan a jiha Allah ya ƙara mata lafiya da zama lafiya gwamnatin wannan jiha da take kokari wajen taimakawa al'umma da addini da kuma sauran al'amura na yau da gobe muna addu'a subhanahu wata'ala ya agaje ta akan wannan Allah madaukakin sarki ya ƙara mata kusanci da abubuwan alkhairi ya kuma nesanta ta dukkanin wani abin sharri wanda yake bin su da sharri Allah ya musu maganin su wanda yake bin su da alkhairi kuma Allah ya ƙara kusantar da shi zuwa gare su subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek adam muhammad albani Allah ya saka da alkhairi kamar yadda